gaskiya kamar yadda muka taɓa faɗa a wasu tattuna da muka yi a baya baya rasa nasaba da cewa yawancin mutanen mu sun fi gane abin da yake ture kaza da kwaikwai duk wata harka da kawai yanzu yanzu nan ka saka kuma riba ta zo maka yanzu yanzu nan kuma watakila a fagen ilimi abu ne da yake gaskiya ba a cika samun haka din ba abu ne da yake mai long term plan yakan ɗau tsawon lokaci kafin a ce an kai ga cin riba din kuma wani abun da yake hana samar da gidajen kwana wa ɗalibai kamar da yadda wani ɗan ƙaramin bincike na ya nuna mun baya rasa nasaba da idan mutum ya samar da gidaje din ba a cikin makaranta ba to kuma ɗalibai ɗin sun karɓa wani lokacin akan yi abubuwa na rashin kyautawa a gidajen to kuma har labarai yakan je wa su waɗanda suka gina gidajen kuma har wani lokacin sukan ji tsoron kada su samu kamashin abin da yake faruwa walau mata ne ko maza ne dukansu duk wanda aka baɗin ba a samun sauki akan saka tsauraran matakai da kuma dokoki a gidajen amma duk da haka gaskiya ba a kaucewa wannan nan to wannan ya sa mutane suke jin tsoron je garin neman duniya kuma ka shiga wani hali na daban to sai mutane suke kaucewa samar da ɗakunan kwana wa ɗalibai a jami'o'i da kuma manyan makarantu musamman wasu yaran da tarbiyyarsu ta riga ta ɓaci tun daga gidajensu to idan suka zo makarantu musamman manyan makarantu sai ki sai kasance abin kuma ya kai an shiga wani hali da yake wanda masu makarantun kansu babu yadda za su yi da su a wasu yadda yawa iyaye din zaki ga yaron su ya shiga makaranta ɗaya biyu uku hudu wani ma sai ya makaranta har bakwai har ta kai ga an kai shi wata ƙasa an dawo da shi duk yana ta yin ɗabi'a ɗaya kuma in sun zo ba za su faɗi cewa yaron yana da ita wani ɗabi'a ba to duk waɗannan abubuwan ne ya sa mutane suke kaucewa shiga harkar ilimi musamman kuma bangaren samar da dakunan kwana kuma sannan eh, a gwamnatance gaskiya duk inda muka ga makarantunmu da duk makarantu ne da wuraren da ake da su a ma'anan makarantun tun ana maganan mutu ɗaliban da ake ɗauka ba su fi ɗaya bisa goma abin da ake da shi yanzu ba yawanci duk ba a sake dawa wasu gine-ginen ba kamar yadda kika ga a ce a ce eh, inda ake da ake fursunonin mu ne an gina gidan prison na mutum ɗari uku kuma yanzu ya zo ana ajiye mutum dubu biyar a ciki dole a samu matsala matsaloli kala kala na lafiya na tarbiyya na duk wata abu matsala dole a same ta matsala ce ta duka ƙasa kuma da matsala don ina gaya miki duk wanda yake ya gama jami'a sama da shekara ashirin ma da suka wuce a jami'o'inmu ya san akwai wannan matsalar ta kan cewa babu guraben kwana ɗin har ma a wannan lokacin tun ina gaya miki sama da shekara ashirin ko shekara ashirin da suka wuce za a ce maka wanda yake da automatic ɗaki shine bakon zuwa wanda yake shekara farko da kuma wanda yake shekara ƙarshe su kaɗai ne suke da automatic eh, eh, da samun ɗakin kwana amma in ban da su a baya can ma ina miki magana da daɗewa kenan sauran duka sai dai in ya samu a basu in bai samu ba kuma haka za a yi ta lallaɓawa ko kuma su san dabarun da za su yi mutum ya samu ya samu yadda zai tsira da kansa amma babu ita hukumar makaranta tun a dadewa babu to da haka wannan gaskiya da daddiyar matsala ce kuma duka ƙasa ta shafa ba kuma wai eh, eh, jami'o'i kaɗai ba ina ganin dukkanin makarantu ne abin ya shafa misali dai da zai su ƙara tabbatar mana da haka mu duba makarantar koyon aikin lauya ta ƙasa lokacin da suke da kambus guda ɗaya a Lagos a wannan lokacin kowa ya san babu tashin hankalin mutum a ce zai tafi Lagos koyan aikin lauya. Idan ya je tunaninsa ina zai kwana. Duk inda gida yake na wata gwamnatin jiha da ba jihar Legas din ba liaison office ya zama ma kusan ɗakin kwanan su waɗanda suka tafi koyon karatun yi duk inda masallaci yake a Victoria Island kusan za mu ce ɗaliban sun ɗauke shi a ciki suke kwana so da gaskiya da ɗaɗɗiyar matsala ce da ta dami makarantunmu kuma ba wai a arewa kaɗai ba a duk ƙasa baki ko ina ne gaskiya abun za mu iya cewa da ɗaɗɗiyar matsala ce kuma ta shafi ta gama ko ina da ko ina. maganar sanin cewa ana kwana a masallatai din kusan a tun da gashi mun faɗi dadewar tun ana da da makarantar koyon shari'a ta ta lakin lauya guda ɗaya ta ƙasa aka ce a wancan lokacin ana kwana masallaci za mu iya cewa abu ne da ya daɗe kama kuma wannan abun tashin hankalin shine aka ce a halin yanzu har ana samun eh, cin mutunci da fyaɗe na 'ya'yan mutane to gaskiya abu ne da zai tayar da hankula ko a kudancin najeriya din mun karanta jaridu da kuma kafafun yada labarai na sadarwa na yanar gizo da suka nuna cewa yawancin 'yan mata da suka kama gidaje a wajen makaranta din suke mai da gidajen kansu zama kamar hasar wasu su ana zuwa a musu fashi kuma wata har a yi musu tare din wannan kuma abu ne da ya kamata hukumomin makarantun su su gani in har ya tabbata ko gaskiya ya kamata a gaggauta magance abin gaskiya gwamnati kadai kamar dai muna ganin abin ba za ta iya mai ita kadai ko kuma ko da za ta iya ba za ta iya samar da abin cikin gaggawa ba saboda haka akwai abubuwa biyu ko uku da za a iya yi na ɗaya a nemi taimako ba gajiyawa ba ne idan jami'oyi suka nemi taimakon waɗanda suke sun yi wa 'yannan jami'oyin suka fita daga cikinta sun tun a lokacin su wasu sun san da wannan matsalar ba laifi a nemi taimakon su wajen shawo kan wannan matsala na ɗaya kenan na biyu ba laifi kuma gwamnatocinmu su nemi haɗa gwiwa da masu hannu da shuni wajen samar da ɗakunan kwana a cikin makarantu ko kuma a kusa da makarantu din public private partnership dole a samar da shi a wannan harkar tunda ita dai gaskiya hukumomin ba za su iya ba su kadai to a jawo waɗanda suke da sha'awa su zo su yi kuma ba laifi a ce gine-ginen da aka samar a samar da su a cikin makarantun tunda in a waje ne mutane dama ai za su iya zuwa waje su sai filaye din su to amma idan suna da wani shakku to a zo a zauna da su dukkan kasu su faɗi ka'idojin su ita ma gwamnati faɗi ka'idojin ta kuma a faɗi yadda za a yi abin ya tafi ga baki ɗaya na biyu kuma a nemi taimakon bankuna kamfanunuka da sauransu duka a nuna cewa wannan matsala ce da dole ta fi karfin su makarantun nan kuma ba abu ne da za a yi shiru a kai gaskiya abu ne da dole a yayata shi dole ne kuma a nuna illarsa kuma a nuna alfanun zuwa a haɗu a samar da ingantacciyar al'umma din saboda gaskiya idan aka ci gaba da barin abubuwa ta ƙara taɓarɓarewa yanzu tun ana jin wai wai wai wai to watakila har sai an zo an samu tabbatuwar abin da babu yadda za ka yi ka kauce masa yana faruwa to kuma ko ba kar a ya zo ya samu ya kazance munin da haba za mu iya magance matsalar da gaskiya to dole a jawo masu hannu da shuni su zo a yi taima haɗu a gaya za a taimaka wa juna waɗanda suka yi makarantun nan a baya Allah ya ba su faraga yadda za su yi su ma a jawo su zo su ma su ba da tasu gudunmawar wajen samar da ingantaccen al'umma.